Jama'a barka da warhaka, barka da sake saduwa da ku a cikin labaran hantsin. Ga cikakkun labaran. Yaƙin Ukraine da Rasha ya ɗauki sabon salo saboda makaman da Jamus ta aika wa Ukraine. Birtaniya da Faransa sun yi lale marhaban da makaman da Jamus ta ɗauka wato ta aika wa Ukraine. Wasu Shi'uman tankokin yaƙi sun furin Leopard domin ci gaba da fafatawa tsakaninta da Rasha. Wani lokacin yau ne ake sa ran shi ma Shugaban Amurka Joe Biden zai yi wa 'yan ƙasarsa jawabi game da matsayarsa kan aikawa wa Ukraine tankokin yaƙin. An dai ɗauki tsawon makonni ana yi wa Jamus matsin lamba kafin daga bisani ta amince da turawa. Ukraine tankokin yakin. Tuna dai Shugaban Ukraine vladimir Zelensky ya miƙa godiya ta musamman ga Berlin. Haka zalika Jamus ta amince da wasu sauran ƙasashen Turai kwastominta. da su yi ire-iren tankokin yaƙin daga gare ta don su tallafa tallafawa Ukraine da tankokin, kuma tuni Sufin da Poland da filin suka amsa cewa za su yi hakan. Dama dai tankokin cinikayyar sayan makaman Jamus sun ƙunshi cewa dole ƙasar ta amince kafin kwastomominta da su aiki makamai ƙasashe daga gare ta su aika ƙasashe daban-daban, sai dai a yayin mayar da martanin Rasha ta yi tur da makaman da Jamus wanda ta bayyana a matsayin wani al'amari mai cike da hatsari. tana mai gargaɗin cewa hakan zai iya sauya alƙiblar yaƙin zuwa wani mataki gaba da gaba. Ukraine dai ta daɗe tana fatan damƙar sahun waɗannan tankokin yaƙin da take kallo matsayin wani abu mai matuƙar mahimmanci wajen tarwatsa sahun mayakan wato Rasha.